Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau litinin 26 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana kuka lalubo kai tsaye da farko ga kan labaran duniya. Hukumomin kasashen Amurka da Mexico sun sake buɗe kan iyakar kasashensu da suka rufe a sanadin kwararowar bakin haure. Duk da cewa tarayyar Turai ta amince da ficewar Birtaniya daga cikinta, har yanzu da sauran jan aiki kafin su kansu mutanen Birtaniya ɗin su yarda da matakin. ana daɗa samun karuwar zaman ɗarɗar tsakanin rasha da ukraine bayan da rasha ɗin ta kwace wasu jiragen ruwan ukraine to a jamhuriyar nijar masana kan hakar tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da ƙarin hararen da ake samu a yankin difa inda aka yi garkuwa da wasu 'yan mata a kwanan nan to in ka diba raunin da ya faru yau cikin jamhuriyar najeriya raunin da soja suka yi ko raunin da aka yi na tsaro kenan yana nuna maka in ba a hankali ba ba dauki mataki ba yan kwanukan da ke zuwa ko makonni to za su shiwa an ga wanda suka wuce muni to ko waɗanne irin illoli labaran bogi ke haifarwa ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a ɗauka yada wayar kuma in aka bincika ba hakan ba ne asali ya faru ba. Muna ɗauke da wasu rahotannin da kuma shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda zai gabatar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin ƙasar Amurka sun sake buɗe kan iyakar Yasindro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na nan Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico. bayan da suka rufe ta a jiya lahadi a sanadin cunkoson bakin haure da suka yi kokarin kwararwa cikin ƙasar amurka sama da mutane 500 maza da mata da kuma yara ƙanana suka yi ƙoƙarin kutsawa ta kan iyakar inda suka bankaɗe shingayen da 'yan sandan bezuko suka sa abin da ya sa jami'an kan iyakar na ƙasa amurka suka harba barkonon tsohuwa yayin da jiragen saman dogarawan kan iyaka masu saukar ungulu suka ringa shawagi a gurin. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gida Christian Nilsson ta faɗawa a wata sanarwa cewa a rufe kan iyakar ne a bisa dalilan tsaro saboda yawan 'yanci rani da ke ƙoƙarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Firaministan ministan kasar theresa may kan ƙoƙarinta na ganin an amince da ficewar birtaniya daga tarayyar turai da kuma makomar ƙasar gaba ɗaya. firayim minista theresa may ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar daily telegraph cewa tana da sha'awar ta ƙalubalanci kobi da su yi muhawara a talabijin a kan ficewar kasar Birtaniya daga tarayyar Turai yayin da ta kaddamar da kamfe ɗinta na neman amincewar 'yan majalisar ƙasar da yarjejeniyar. Mintoci arba'in kacal ya ɗauki mai da sauran shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai su saka hannu akan amincewa da yarjejeniyar fitar Birtaniya daga tarayyar Turai. bayan shekaru biyu da suka shafe suna shawarwari sai dai har yanzu akwai kalubale da ke tattare da kokarin samun amincewar masu ruwa da tsaki na birtaniya game da yarjejeniyar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A yau Litinin shugaban kasar Ukraine ya nemi kasar Rasha da ta sako matuka jiragen ruwan da ta kama ta kwace a tekun Bahar Aswad. Sakataren harkokin wajen Rasha Sergey Lebron ya zargi kasar Ukraine da karya dokokin ƙasa da ƙasa tare da ƙirƙiro hanyoyi masu haɗari da barazana wajen zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yanzu haka yana taron gaggawa domin magance halin da ake ciki a wani ƙoƙari na tabbatar da ganin rikicin bai rikide zuwa wata babbar rigima ba a yau litinin poroshenko ya faɗa cewa yana so ya kafa dokar ta ɓaci don ƙarfafa tsaron ukraine da kuma kare ta daga abin da ya kirawo tsokanar rasha ke yi na ƙasa rasha ta yi harbi a kan jiragen sojojin ruwan biyu na ukraine da kuma rabka jiragenta a kan wani jirgin ruwa na uku na ukraine a tekun bahar aswad a jiya lahadi bayan da rasha ɗin ta zargi ukraine da shiga cikin ɓangarenta na ruwan tekun. jami'an tsaro da ke yammacin kasar afghanistan sun ce wasu mayakan kungiyar 'yan ta'adda na taliban sun kai wani harin bazata a kan jerin motocin 'yan sanda da ke gundumar fara inda suka hallaka 'yan sanda akalla guda ashirin kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa an kai farmakin akan ayarin motocin jami'an tsaron ne jiya lahadi lokacin da suke kan hanyarsu zuwa gundumar lashwa juan domin su gabatar da sabon shugaban 'yan sandan yankin da aka nada a cewar kamfanin dillancin labarai na ap an hallaka shi an hallaka shi kansa sabon shugaban 'yan sandan har lahira a harin a 'yan kwanakin nan dai kungiyar taliban tana kara tsananta har-haren da take kaiwa kullum akan sojojin afghanistan da kuma sauran jami'an tsaro a duk faɗin ƙasar baki ɗaya. Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda masana a fannin tsaro ke ci gaba da tsokaci kan yadda ake samun yawaitar harare a yankin Difa. a makon da ya gabata wasu masa mahara da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka bindige wasu masu aikin haƙar ruwa sannan kwana guda aka sace wasu 'yan mata sha biyar wakilinmu suleiman mani barma ya mana dubi kan wannan lamari ajandar musamman za a iya cewa kungiyar boko haram ta kaddamar a makon jiya a yankin difa inda mayakanta suka kashe ma'aikatan fora ko su kimanin takwas da ke aikin gina famfuna a karkarar tumur kafin awa shagali kungiyar ta sace 'yan mata kimanin sha biyar a wasu ƙauyukan da'irar tumur a wani lokacin da aka yi zaton dakarun sojan Nijar da na haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi sun karya lagonta Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasim na mai alakanta faruwar wannan abubuwa da waɗanda suka faru a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin Najeriya. To in ka diba raunin da ya faru yau cikin jamhuriyar Najeriya raunin da soji suka yi ko raunin da aka yi na tsaro ne yana nuna maka in ba a yi hankali ba in ba a ɗauki mataki ba 'yan kwanukan da ke zuwa ko makonni to za su shi wa ga wanda suka wuce muni. To Chadi ta raunana tashi hankalin da take fama da shi arewa maso gabas iyakarta da kasar libya sabon 'yan tawaye da suka shigo da ƙarhi suka shigo daga kasar libya wannan wani abu ne wanda yana cin rayukan sojojin chadi yana cin kudade hankalin gwamnatin chadi gaba daya ya razana saboda barazanar da ke can ta ta boko haram karfafa matakan tsaro a kan hanyoyin da 'yan ta'adda ke amfani da su domin ratsa tafkin chadi daga wannan ƙasa zuwa waccan shine abin da ya fi dacewa da rundunar haɗin gwiwar cblt a halin yanzu inda wannan rundunar tana inda take wuraren da ta ciwo ta amso su hannun boko haram a da inda ta yi ƙoƙarin rike su to da watakila ba mu kai haka ba idan ta ci nasara kuma sai ta jawo baya ta koma inda take to wannan abubuwa shine guraben da suke wa ashe mayakan boko haram wurare ne wanda sojojinmu sun zauna a ciki sun taba amso su kuma watakila aka shanye wannan runduna dole ta tashi daga manyan birane irin su injamena ko irin su maiduguri ko irin su difa a cikin nijar guraben da ta yi daga ta amso su hannun boko haram ta koma cikin wa'annan wuraren ta zamna wurare irin su gashigar irin su malam fatori irin su damasak su bama da sauran ƙauyuka wanda suke kewaye da wa'anga wuraren to amma gudunmuwar talakawa ma ba baya ba muddin ana son kawar da ayyukan ta'addanci kwata-kwata daga wannan yanki in ji lawali abubakar na kungiyar fafutuka ta fscn ka san ba a cin kasuwar gari sai da ɗan gari mu abin da muka yi zato in babu labari cikakke to ba iya ciwo kan wannan matsala ɗan garin ɗan jiha in aka aiki da su su kuma akwai su a cikin yau jami'an tsaro wanda su aikin su ne su nemo labari na sai jiniro su waɗannan mutanen suna iya su je su kwanta da su cikin ɗaki guda su je kasuwa guda su yi kalaci wuri guda kenan daga alamun mutane ne ake gani lalle wannan tarke yiwa ya zama mugu wannan take yiwa yana eh, ya sa tashi hankali cikin wuri to a lokacin in suka kawo na cikakken labari sai ya to sojin mu daga sun tashi sun san inda za su je kuma yadda za su je da wani irin makami za su je da wace irin shiga za su yi don samu su kare da miyagu. yankin tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso ma ya fuskanci hare-haren ta'addanci a farkon watan nan na nuwamba inda aka samu asarar rayukan jami'an tsaro biyu a kewayen torodi da wasu biyun kuma a ƙauyen makalandi yayin da wasu rahotanni ke cewa 'yan ta'adda sun yi ta haraji a hannun talakawa har ma da kona makarantun boko a wasu ƙauyukan duk da irin matakan da gwamnatocin kasashen jason sahel ke kirarin ɗauka a kan iyakokin waɗannan ƙasashe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tausaya waɗanda Sulaiman Mani Barma. A Najeriya yayin da aka tunkari zaben 2019 wani batu da ake yi domin jin hankulan hukumomi shine yadda ake yada labaran bogi a kafafen sada zumunta na zamani. Shin waɗanne irin illoli irin wannan matsala ta yada labaran bogi ke haifarwa ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da wannan rahoto da ya haɗa mana. a da aka ci gaba ana amfani ne da irin waɗannan kafofi ta yadda suka dace yayin da ku a irin najeriya da alamun fa ba haka labarin yake ba architect sadatu aminu barkindo malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa wato adama set polytechnic ta ce maimakon samun ilimi da labarai ko fasaha wasu ko sun koma amfani da kafofin ne wajen yada kadaya ko kuma tada husuma a gaskiya yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a social media so inda a ce za a dan samu lokaci dai kaɗan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai da zai fi za fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawan din yanda ake yadawan in dai ba na gaskiya bane gaskiya yana kawo illa dewa yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu shi ko malam muhammad lawal dalladi ya ce shi yayi mamaki ne ma na yadda wasu suka yi amfani da hotunan su lokacin da bom ya tashi a masallacin da suke ta wajen nuna hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila na jihar Taraba ya ce wannan abun ya ba shi mamaki matuka. Ba zan taɓa mantawa ba akwai wanda da nake kwance sai na bude Facebook dina kawai sai na ga ana faɗa a Mambila amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bom blast da aka yi a jambutu cikin jimeta sai ya sa ya ce gashi an kashe fulani a mambila. kuma ina cikin lokacin da ya bambulas na na, na jambutu kawai sai tura masa na ce ka ji tsoron Allah ka cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fazarin aifarwa. haifarwa to kama a cikin waɗannan kafofi kaman waɗanne ne suka fi illa a wannan kafofi na sada zumunta wanda ya fi illa shine wannan whatsapp domin whatsapp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon koma da menene dai in yi magana dai kan cewa in zaka fadi fadi gaskiya domin komai ta ka ja maka ka biya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz. A Najeriya har ila yau a yau ne kwamitin sulhu da jam'iyyar APC mai mulki ta kafa domin rarrashin 'yan takarar da ba su samu tikiti a zaben fidda gwani da aka yi ba wato ya fara aiki. kamar da rahotanni ke nunawa gabanin hakan jam'iyyar ta apc a shiyar arewa maso gabashin kasar ta yi wani zama da 'ya'yanta da zimmar shata hanyoyin da za ta samu nasara a zaben da ke tafi da kuma ɗinke wannan baraka kamar yadda wakilinmu abdulhab muhammad ya aiko mana daga bauchi taron da ya gwamnonin jihohin adamawa borno da kuma mai masauki jihar bauchi da ma wasu daga cikin sanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai sun bayyana sakataren jami'ar apc na ƙasa mai malabuni ya shaida wa al'ummar shiyar muhimmancin da take da shi a siyasar najeriya da kuma shugaba buhari kuma mu abin da muke so mutane su fahimta a wannan taro shine muna so mutane su fahimci cewar arewa maso gabas tana daga cikin shiyan da muka ci mu gajiya na mulkin shugaban muhammadu buhari da jam'iyyar apc to a nan aka dubi jihar borno jihar yobe adamawa taraba da gombe dukkanin jihohi ne na magoya bayan shugaba muhammadu buhari sannan kuma idan aka zo maganan mukamai da muka samu a wannan shiya da kuma ayyuka na ci gaba sannan kuma mutanenmu na arewa maso gabashin kasan nan mu fito mu gode a Allah mu gode a shugaban Muhammadu Buhari irin namijin kokari da ya yi na kawo zaman lafiya daidai gwargwado da kuma cigaba a wannan yanki mu ma mu fito mu nuna masa mun gode masa. kasancewar shirin arewa maso gabas tana da ɗan takarar da zai fafata da shugaba muhammadu buhari manufar taron shine jaddada goyon bayansu wa buhari domin saka masa in ji cewar mataimakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasashiyar arewa maso gabas comrade mustapha salihu wannan taro na farko dai taro ne wanda suke jaddada goyon bayanta wa shugaban ƙasa janar muhammadu buhari kuma taro ne wanda muka zo muka tattauna da juna muka gaya juna gaskiya muka tunatar da juna akan bashin da shugaban kasa muhammadu buhari da gwamnatin da take bin mu mu jama'an arewa maso gabas mun su zama membobi a wannan kwamiti ne kamar wasu irin korafi kuka soma gani ko kuma aka gabatar muku so wayannan korafin wasu suna nan suna da kan ka'ida wasu ba su kan ka'ida don haka za a duba wannan korafi korafin ba na so in yi shirya malam masallaci da eh, kwamiti da aka nada kwamiti za ta duba korafi korafin na ɗaya bayan ɗaya duk wanda aka same shi kuma da gaskiya za ta ba mu mu uwar jamia da kasa wato national working committee za ta ba mu shawarwari na yadda za mu sasanta wannan korafi korafin jigo a jami'ar apc a jihar gombe abubakar habu ma'azu ya ce an yi rashin adalci ma wasu 'yan jam'iyyar sai dai a yi yafiya domin ciyar da jam'iyyar gaba rashin gaskiya a koma da fin karfi an riga an yi shi to barna ba zai gyara barna ba so dole gyara da za a yi ne mu daidaita mu ba mu junan mu haƙuri kuma kamar yadda su gwamnoni da kansu suka faɗa kan cewa akwai 'yan takarar musu goyi bayan su ba amma Allah sa kadara sun zama shugabanni sun ci zaben akwai kuma wanda sun da sun ɗora su ne kawai kuma to shine suka fito a fili suka ce do jama'a don Allah a musu haƙuri a yafe musu ina ga wannan babban mataki ne da mutum zai fito ya ce maka kayi haƙuri ko kuma yafe ne akwai gaba mai masaukin baki gwamna muhammad abdullahi abubakar ya ce taron na da muhimmanci a wannan gabar biyo bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda gwani hakikanin gaskiya taro ne mai matukar muhimmanci a wannan gaba bayan an gama zaɓuɓɓukan fidda gwani to kaga wannan taro babban abin da ya yanke shawara a kai shine a yi ƙoƙarin a tattaro kan 'yan asalin jam'iyyar apc a ba su haƙuri a zo a tafi tsintsiya maɗaurin kiɗa kuma insha allahu nan gaba ba daɗewa ba za ku ga sakamakon wannan ƙoƙari da muke yi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya agogo a nan Washington DC na cewa goma na safe ne da minti 18 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon jiya, inda muke duba rawar da rubutun adabi da al'adun gargajiya ke iya takawa a wajen fitar da al'umma daga ƙangin da take ciki, musamman wajen koma bayan ilimi. Masana na ganin cewar sau da yawa. akan yi amfani da matasa da ba su da wadataccen ilimi wajen canza musu aƙida da hakan kan iya jefa rayuwar al'umma cikin mummunan haɗari. kya ganin kamar zai buƙaci ƙila taimako daga wasu ƙasashe da suka riga suka ci gaba? ko da ke muna son taimako amma ba irin taimakon da zai eh, danna namu al'adun ba to taimakon mai kuɗi ko kuma basira ko kuma wayarwa ko kuma mai wani irin taimako basira ko da wayarwa kuɗi so da yawa ka ba su kuɗi sai dai ko su je su kara mata ko kuma su yi wani abu da shi mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu da farko ga shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa zaidu bala kofa sabuwa sosai ana iya kawar da ta'addanci ta hanyar karatun adabi ko kuma mu ce fahimta ta adabi saboda mun san da cewa shi adabi da zarar ka hoke shi insha Allahu ba a samu matsaloli kuma mun san da cewa babu abin da ka taya da harka adabi musamman al'ada ina ganin da cewa kowace al'ada ko kowace kabila mun san da cewa akwai mawaka mun san irin hanyoyin waƙoƙi irin kawo zaman lahiya ɗin da sun ka yi kuma sun ka yaƙi ta'addanci sosai muna ganin da cewa akwai waƙoƙi na baya waɗanda da yawa ma ko sauraren su haka sun bunƙasa harkar adabi kwarai irin waƙoƙi na kiwon lahiya waƙoƙi na zaman lahiya waƙoƙi na ilimi to mun san da cewa kuma kowace al'ada ko kuma mu ce kowace ƙabila tana da nata tsari musamman ma da suka taya da harkar adabi da haka ina ganin da cewa wannan harka ta adabi gaskiya da za mu hake ta gaskiya ba za a samu ta'addanci ba ko ina sannan in mun hakoma wajen harkar karatun littattafai musamman ma littattafai mun san harkar adabi ta sosai su ma ba karama taka rawa sun kai ba wajen kawo zaman lahiya kuma game da yadda za a yi a kori ta'addanci sosai in mun kai la'akari da irin littattafai waɗanda an kai rubutawa musamman ma in mun hakoma gehen mu hausawa mun san irin su magana jari su ruwan bagaja su ogulma da dai saura akwai littafai sosai waɗanda muna ganin da cewa ana karatunsu tun daga mataki na firamare wasu zuwa na sakandare mun san da cewa su ma ba ƙaramar rawa sun ka taka ba wajen harka ga harka adabi kuma da yadda za a yi in ka karance su ka fahimce su mun san da cewa babu yadda za a yi ma mutum ya shiga harka ta ta'addanci saboda muna ganin da cewa su karatun littafai masu muhimmanci irin waɗannan littafai su ma ba ƙarawar rawa suka takawa ba game da harkar yaƙi da ta'addanci da bunƙasa ilimi saboda da zarar ka samu ilimi to babu da za a yi ka zama ɗan ta'adda mun san da cewa karatu irin waɗannan littafai shi ma mun san da cewa mutanenmu nan da a ƙasa hausa waɗannan littafai ba ƙaramar taka rawa sun kai gare su ba sosai game da harkar kawo zaman lahiya kuma da yadda za a yi a yaƙi ta'addanci. sai alhaji umar faruk wada alhamdulillah ni ina ganin lallai kam eh, to rubutun adabi na hausa ko littafin hausa tabbas za su iya eh, tasiri sosai akan irin abubuwan da suke faruwa na ta'addanci za su iya sauya abubuwa domin idan muka yi la'akari da yadda fil azal irin littattafai da ake rubutawa kuma adabin baka irin su ko kuma tatsuniyoyi da sauransu tasiri matuka a rayuwar jama'a to haka ma wato idan muka duba tunda harkar ta'addanci nan yawanci mafiya yawa wanda suke da hannu a ciki matasa ne kuma mun ga yadda a baya irin yadda littafai na soyayya na hausa tun daga littafin nan su alzanar duniya da makamantansu har zuwa littafan da ake da su a yanzu na soyayya suka rikide suka zama ko kuma a aka juya su suka zama fina-finai na hausa wanda gaskiya a fili take cewar wannan fina-finai suna da tasiri akan matasanmu samari da 'yan mata da kuma 'yan da ma suka data hatta ma wa'anda ba su taso sun san me suke yi ba ko kuma menene duniya take ciki suna kwaikwayar irin abubuwan da suke gani a irin waɗannan fina-finai ko kuma idan ana karanta musu irin waɗannan littattafai don haka ina ganin da za mu samu marubuta waɗanda za su yi littattafai za su yi la'akari da irin abubuwan da suke wakana a ƙasarmu da kuma wato yankin afirka ta yamma ko kuma ma duniya gabaki ɗaya insha Allah ina ganin za a iya shawo kan abubuwan wato har kullum shi duk abin da aka ce ga shi fasaha ce shi fasaha kuma ta ta hada ba wai a yi kere-kere ba a hatta ma rubuce-rubuce ai su ma fasaha ne waɗanda suka duba na basira irin abubuwan da suke wakana tabbas insha Allah in aka mara musu baya aka wato aka karfafa gwiwar su za su fito mana da littattafan waɗanda suke wato za su canza abubuwa insha Allah Ƙungiyar marubutan ta yi taron ne da gudumawar ƙungiyoyi daban-daban ciki har da ƙungiyar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin Amurka. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da zamu ya kawo muku kenan a cikin shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu kuma a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin tarayya abuja madina dauda da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya a maza da mata don mu zan miƙewa ka ƙoƙarin neman sani don to madalla gaida yusuf yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, Mata dai iyayenmu ne, domin su suka haife mu, saboda haka ba su kamaci duk wani nau'i na cin zarafi ba. Saboda haka jama'a maza da mata ya kamata mu haɗu a inuwa ɗaya domin mu yaƙi duk wani nau'i na cin zarafi da ake yi wa iyayenmu mata. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Rilwano Ibrahim London inda ya ce, Salam VOA, yau take ranar yaƙi da cin zarafin mata. To ina kira ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam musamman Amnesty International da su tashi tsaye domin ganin an daina musgunawa mata musamman ta hanyar garkuwa da su. Sai saƙo na gaba daga Yusuf M. Ramadan inda ya ce, Assalam muryar Amurka. Ku gaya wa jam'iyyar adawa ta PDP cewa shugaba Buhari baya tsoron ya yi muhawara da Atiku Abubakar domin shi baba Buhari muricin kan dutse ne. A saboda haka a daina cewa yana jin tsoron yin muhawara da Atiku. Sai kuma saƙo na gaba daga wurin Mudassir Muhammad inda ya ce, shakka babu. lokaci ya yi da ya kamata babban kwamandan askarawan ƙasan nan ya nuna shugabanci na gari abin misali ta hanyar kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da yake faruwa a sassa daban-daban na ƙasar nan tare da amina yanzu ga labarai a takaice Hukumomin ƙasar Amurka sun sake bude kan iyakar Yasindro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cunkoson bakin haure da suka yi ƙoƙarin kwararowa cikin ƙasa Amurka. Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da firayim ministan kasar theresa may kan ƙoƙarinta na ganin an amince da ficewar birtaniya daga tarayyar turai da kuma makomar ƙasar gaba ɗaya. a yau litinin shugaban ƙasar ukraine ya nemi ƙasar rasha da ta sako matukan jiragen ruwanta da kuma jiragen da ta kwace a tekun bahar aswad sakataren harkokin wajen rasha sarge labaron ya zargi ƙasar ukraine da karya dokokin ƙasa da ƙasa tare da ƙirƙiro hanyoyi masu haɗari da barazana wajen zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yanzu haka yana taron gaggawa domin magance halin da ake ciki. To a da Hafiz Baballe masu mu da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin inda za mu buɗe layukanmu mu ku kira ku bayyana ra'ayinku tambayar mu ta yau ita ce shin a ganin ku me yasa ake samun ƙarin hare-haren 'yan kungiyar boko haram a 'yan kwanakin nan sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin shi hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai julie latest gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa sai mr dan da ya zama injiniyan mu ne yau mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.